a ranar Litinin 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Dangance da kwanaki goma sha shida da aka keɓe a faɗin duniya don yaƙi da musgunawar da ake ma mata da 'yan mata, cibiyar DECAF ta gudanar da wani zaman muhawara haɗe da watsa wani fim kan cin zarafin 'yan mata a fannin saduwa. masu amfani da wutar lantarki dubu saba'in ne za su more da makamashin cibiyar gori banda da aka yi bikin soma ayyukanta a ranar subu 25 ga wannan watan a birnin yamai rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan matsayin alkali a masarautar birnin kwanni a jihar tawa da fatan auna lahiya ga labarin kamar yadda suke dangance da ranaku goma sha shida da aka keɓe a faɗin duniya don yaƙi da kuma rigakafin musgunawar da ake ma mata da 'yan mata daga 25 ga watan Nuwamba zuwa 10 ga watan gobe na shekara ta 2023. Cibiyar DECAF kungiyar jagoranci a bangaren tsaro ta kasar geneve da ke Niger ta tsara wani zaman tattaunawa da kuma nuna wani fim kan cin zarafin 'yan mata a bangaren saduwa. Ma'anar nuna wannan fim cin ita ce wayar da kan 'yan matan kan mahimmancin bayyana irin wannan cin zarafin a fannin saduwa idan ya riske su kamar yadda uwar gidan sidibe samira jami'ar da ke kula da fannin jinsi ta da kuma tsaro a cibiyar ta ta shaida ma studio kalango musgunawa da ake yi wa mata da 'yan mata ita ce ɗaya daga cikin taki hakkin bil'adama da ya fi yawa kuma ana alakanta hakan ne da bambance-bambance tsakanin jinsi ayyukan yau sun kumshi haska bidiyo da tattaunawa saman keta haddi wata hanyar gudunmuwa ce don ana wayar da kai rarraba sanayya da ba da hanyoyin mafita don kawo ƙarshen musgunawa da ake yi wa mata da 'yan mata sakon da muke son miƙawa shine abubuwan cikin zamantakewa da ba a son ɗumuntawa a kai su ne ke da alaka da wannan muzgunawa da ake tilastawa waɗanda abun ya shafa da su yi shiru. Muna son a wayar ma mutane kai kan cewa dole ne su yi magana, a ba su ƙwarin gwiwa na aje ƙara, faɗin abun da ke damun su, kuma al'umma ta fahimce su kuma ta ba su tallafi. Ta hakan ne za mu iya kawar da cin zarafi da muzgunawa kuma hakan mai yiwuwa ce. Wani haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu da na matasa masu ra'ayin kare muhalli da kuma ƙungiyar mata alheri sun gudanar da wani babban zaman taro kan yaƙi da cin zarafi a kan jinsi a mai nasarwa. Wannan zaman taron da ya haɗa shugabanni da addinai da na gargajiya da mata da matasa da irorin difa da mai nasarwa da kuma filantare. Uwar gidan Isufu Hajiya Fati ɗaya daga cikin mata shugabanni ta mamama Idrisa ƙarin bayani. to mun samu horo daga program shiga shiga ita ta samu tallahi daga babbar kungiya mai zaman kanta USAID tallahin nan da muka samu sai muka ɗauki tem kan musguna da ake maɗiya mata to yanzu rana kamar ta yau za a ce muna nan meri mai ne muna nan muna horon bisa kan wannan musgunawa dangance da kominikin nan uku mai ne mutum goma difa goma fulatari goma mutum talatin kenan kuma wannan talatin kin sun kwamshi akwai jami'an tsaro kamar polis gendarmerie akwai ma'aikata na wajen kare hakkin mata da yara akwai masu garuruwa akwai malamai akwai jan kuma da mata To abin da muke jira da gare su in sun koma gida su isar ma mutanen da suka iske sako akan bisa abin da suka koya. Eh, so muke duk kowa da kowa ya san da wannan abin da ake ciki. A ranar Subdin da ta gabata ne ministan makamashi Muhammad Mustapha Barke ya jagoranci bikin soma ayyukan cibiyar makamashi ta goruban da ke birnin Yamai. Cibiyar da an girka ta ne kan eka 27 kuma tana da ƙarfin makamashi na megawatt talatin faifan hasken rana sama da dubu biyar ne ke gare ta kowane daga cikinsu kuma yana da ƙarfin wuta na wata ɗari biyar da arba'in masu amfani da wutar lantarki dubu saba'in ne za su mori wannan makamashin in shi jaridar louis sahel da ke hutowa a kowace sahiya dangance da matsalolin rashin tsaro da ke neman su yi kaka gida a da'irar agadas da kewaye gwamnan jihar agadas tare da jami'an tsaro na yankin sun gudanar da wani bincike kan manyan tituna na garin a satin da ya gabata inda suka zakulo sama da motoci 80 da ba su da cikakkun takardu a cewar gwamnan jihar general de brigade ibra bulama isa za su ci gaba da matsakaini har sai zaman lahiya da kwanciyar hankali sun dawo garin agadas ga dai karin hasken da ya mamu Mun ƙaddamar da wannan samame dangance da motocin da ba su da lambobi. Wannan samamen ya samu goyon bayan Majalisar shawarar ta Tsaron Jiha, wanda ya kumshi gwamna da shugabannin hukumomin tsaro. Makasudin wannan samamen shine domin magance matsalolin 'yan ɓata gari da suka yawaita a cikin birnin Agadez, musamman a unguwannin da suke kewayen cikin birnin, inda ake samun fashi da makami. Kenan dole ne mu ɗauki wannan mataki domin tabbatar da kwanciyar hankali kuma mu kama motocin da ba su da lamba. Fiye da mota tamanin ne muka kama. Za mu ci gaba da irin wannan samame har lokacin da kwanciyar hankali zai dawo ga al'umma a gadis. Euh, Wani fada ya barke jiya Lahadi tsakanin mazauna unguwar ƙaura da ke da'irar birnin Kwanne. Wani bangare na al'umma na zargin ɗayan da kasancewa 'yan kidnapper ko kuma masu basu haɗin kai faɗan dai ya yi sanadin rasuwar mutum ɗaya wasu da dama kuma an dakatar da su kamar yadda ila pro shugaban matasa na da'irar birnin kunne da ya kasance a wajen ya shaida ma asuman musa arzika tun jiya ne abin waru da cikar dare ba su samu sun kai kwana ba suna cikin daji suna aiki yadda ya kamata kenan muna jinjina musu kuma muna kira da Allah gasu gaji da aikin su ƙara su ƙara aiki ana buƙatar su dole nan zan kira hankali ko zuwa matasa da Allah matasa su ɗauka hukunci da hannunsu ɗauka hukunci kamar wani lehi na ka azabe sa wani lehi yau in ka da gaskiya ya ma abu akwai hukuma sai ka zabi da gama hukuma sai ta ɗau mataki amma kai ka ɗauki mataki da hannunka ka ƙara hasa hutani dun da kun ga yanzu ne ku iska ƙone ƙone an yi kuma abin da ya faru tun jiya abubuwa kuma ya kaya lalacewa an rasa rai guda yaro matashi abubuwa wani ba mu ji daɗin su ba kuma muna fatar hukuma duk wani adala yi bisa wanga abu ko wani na shi da mataki bisa ga a hukunta shi yadda ya kamata saboda abubuwa na wani ba su sun haru na gaskiya sosai an kama mutane tun jiya an ka kama su kuma yau ma an kama hukuma ta yi nata aiki duk abin da ya kamata a yi sun yi ƙauyuka da dama na yankin torodi bana damanarsu ba ta yi kyau ba in ji wani rahoto da ya biyo bayan wani zaman taron yin raskunar ƙarshen damunar na shekara ta 2023 a yankin a cewar daraktan ma'aikatar gidan gona ta torodi an samu wannan gibi ne dalilin jinkirin da damana ta yi da kuma rashin samun isassun ruwan sama dalilin tsayawar da suka yi tun da wuri ga dai ƙarin hasken da faru nteni daraktan ma'aikatar gidan gona na torodi yamma bubakar sai toro da departement syndical kwari zangun da iddu Gudumar Torodi ta kumshi garuruwa 106 cikin kashi uku kashi biyu da mana ba zai musu kyau ba. Wajen garuruwa 67 damanar ta kada su sosai. Sauran kuma ba wai sun sami abincin da za su ci cikin shekara ba ne. Sun daɗara waɗancan ne. Bara mutane sun yi shuka lokaci guda kuma har cikin watan Oktobar an sami ruwan sama. Bana kuma 19 ga watan september ne ruwan suka tsaya a nan Torodi. Amma a wasu garuruwa ruwan sun tsaya ne tun kafin wannan lokaci. Idan muka kwatanta yawan ruwan sama da suka faɗu. Bana Makalandi ta sami sama da milimetar 550 yayin da ta sami kusan milimitar 772 a bara a nata bangare torodi ta sami a jimilce milimitar 510 bana yayin da kuma ta sami milimitar 687 bara don ƙara ƙarfafa ma matasa ƙwarin gwiwa a game da kasancewarsu cikin ayyukan ci gaban ƙasa wasu 'yan kasar niger sun ƙudiri aniyar sake farfado da tsarin samariya samariya dai idan ba manta ba wani tsari ne da ke tattara jama'a kuma an girka shi ne tun lokacin mulkin soja daga shekara ta 1974 zuwa 1987 daya daga cikin ƙungiyoyin da ke marama majalisar sojoji cnsp baya ta bukaci da a sake maido da wannan tsarin na samariya inda shugaban kwamitin ya bayyana cewar hakan zai zamanto wani hoɓasa ne a game da damawa da matasa domin rage musu zaman kashe wando kamar yadda ya shaida ma studio kalungu Mu matasa, mu maido da tsohon tsari na Samariya, mu kama juna, mu tsara kanmu, mu yi nazarin yadda za mu gina ƙasarmu, ya za mu buɗe hanyoyin samun arziki cikin ƙasarmu. kaddamawar da muka yi shekaran jiya a sai oshe da sunan ya ne. Cikin kowace anguwa, a samu matasa masu kula da unguwarsu, su gina ta, su duba yadda za su tabbatar da kwanciyar hankali da tsaro a cikin unguwarsu, su kama juna, su yi wa kansu aiki. Waɗanda suka yi aikin hannu da sauransu, kowa ya sami aikin da zai yi, wanda ya fi zaman cikin fada da shan shayi da batanci muna da niyyar maido da samariya a dukkan ƙauyuka a kafa majalisar ci gaba ta gari gari aiki ne da ba mai sauki ba amma idan mutane suka haɗa ƙarfi da ƙarfe to za su amfani ƙasa Cin abinci waje ɗaya na daga cikin al'adun ƙasar Afirka. Daga nan ne gidan cin abinci galeri ta Waido ya sake farfado da tsarin nan na Surundu Sound System da ke tattara mawaka da makada da 'yan kwallo kan tebur daya bisa kalaci guda ɗaya cewa da dafa duka na shinkafa wato surundo kuma ga sauti da makamantan haka musa mamman janti mamman bashir ya ma ismail jibo ƙarin haske Ana kawo mutane su zagaye kwana abinci na surundu inda ake gayyatar mawaka a bisa fage wanda wata hanya ce ta tattara jama'a daban-daban da kuma bunƙasa al'adu sannan a baiwa kowa damar ya faɗi albarkacin bakinsa. Mun samu wannan fasaha ne ta hanyar wani taro da ya kana a Jamaika. inda muke son kawo shi a nan saboda abincin surundu kowa ya san shi abu ne da ake yi a wajen bikin aure da kuma tarurruka kowa ya ce haɗuwa ya ce gurin canza yawo inda masana suke iya zuwa su haɗu su tattauna ana sauraron waƙoƙi daga mawaƙan da suke gabanmu sannan kuma ana cin abinci Yini na biyu na super League na wasan ƙwallon ƙafa ya zo ƙarshe a ƙarshen wannan satin, inda AS Nijalek ta samu galaba kan Espolis da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Espoir FC ta Zandar ta faɗi ga gar National da ƙwallo biyu da babu. akokana ta arlita ta haɗi gaban sahel sporting club ta yamai da kwallo ɗaya da babu a isduwan ba ta samu galaba ba gaban irana da ta rabke ta da kwallo ɗaya da babu a isfan ta kasa jangurzo fc ta maraɗi da kwallo biyu da ɗaya usgn ta kasa olympic fc da kwallo uku da ɗaya sai kuma renaissance inda ta kasa gst da kwallo uku da biyu dangance da wannan yinin na biyu gungun 'yan wasa uku ne suka zo sahun gaba na wucin gadi wato inda kowanne suna da maki shida sun hada da AS Nijelek, AS Fan da Urana FC ta Arlet. wato sakamakon bincike da kungiyar ihid ta fitar a watan mayu na shekara 2016 ya bayyana cewar kishi 34 cikin 100 na 'yan nijar sun higa gane ma su je wajen alkalan gargajiya su kai korafe-korafen su yayin da kishi goma ne kawai suka fi ba da karfi kan shari'ar barike kamar yadda malam rabi'u sanda alkali a masarautar koni ya bayyana ma fanta shamsu muna shari'a ana cewa ta gargajiya amma dai ta musulunci ce muke yi kuma alkali yana karkashin sarki sarki ya naɗa alkali saboda abin da suka shahi musulunci shi sarki ya dunguye mai ya kawo sauran alkali shi ko alkali ya bincika wannan abin da aka kawo matsala mi a ainihinta ko kuma yaya za a yanta bisa ga haka take to wa'annan matsaltsalu ne kuke shiga to matsala kowace iri wadda ta shayi musulunci muna ta idan an kawo mana ita matsala ta aure ko tsakanin mata na miji an ka samu matsala shi ka kai ne can sarki an kai matsala gare wadda ga ta shayi addinin musulunci da yake yana da alkali ne wanda ya nada yana turutun shi alkali shi alkali in ya bincika ya nuna ma sarki ga yanda wannan matsala take eh kuma in rikici ya samu kamar sha'anin gado shi ma ya daure mai gado ya so shi amshi ne to kuma yana kawo ta wajen sarki shi kuma sarki ya turo wajen alkali shi ko alkali ya bincika da wa da wa haƙƙin nan sai a ta ara musu gadon nan kamar yadda Allah madaukin sarki ya bayani to shi alkalanci gadon shi ake to alkali yana yiwa ai gado yana yawa ba a gado domin matsayi na alkalanci na karatu na kuma da ilimi na yana yawa ko da ka gada ubanka ya alkalanci dan da alkalanci da limanci yana yawa ka samu gadon su yana yiwa baka gano in Allah ya sa ubanka liman na ya karatu ya yi limanci kenan in ba yi ba kai gadon nan zai daga daga nan shi gidan wani wanda bai gade ma haka alƙalanci in ya zan kai ubanka ya zan alƙali amma kai ba kai karatu ba to shi ma ɗan alƙalin na Allah kadarci kwanaki ne suka ƙare ko kuma lokacin da Allah ya ɗiba mai ya ƙare to kana kallo alƙalancin nan zai haɗa gidan wani. to wani mataki mutum yake kaiwa a bashi matsayin alƙali. to ya san abin da yau ake bayana bayyanar da karatu da tarbiyya ta ƙware da halulluka na ƙware da kamun kai da nisan ta wuraren da ba su dace ba da kuma girmama al'umma da darajar ta to wannan yana sawa yan Allah ya so a ga irin cewa halin wani da ɗabi'a wani da matsayin wani sun dace ya rike wurin amma tare da cewa akwai karatu dan yan alƙalanci babu karatu nan muka zo karshen labaran na sashen Hausa mu huta lahiya